Akwai matakan tanadi a cikin kundin shari'a da ke kayyade tsarewar gargaɗin ragowa na wata shida da ake iya sake gindayawa sau ɗaya. A fuskar kishin gilla wata goma sha takwas ne da ake sake gindayawa sau ɗaya har zuwa tsawon wata goma sha biyu. Cikin aya mai lamba ɗari da talatin da biyu shafi na ɗaya na tsarin kundin hukuntawa an ƙara da cewa idan aka fita daga layin aiwatawar kayyadewar wa'adin tsarewar gargaɗin ragowa na halayen manyan laifuffuka misali kisan kai kisan gilla juya akalar dukiyar jama'a. A cikin aya ta 132 na kundin shari'ar kasar Nijar an zayyana cewar ba za a samun wa'adin tsarewar gargadin ragowa ba. Kenan juju na iya tsare ka tsawon shekaru da dama ba tare da ya maka shari'a ba. To wannan shine kotun shari'ar kungiyar Sediyawo ECOWAS ke Allah wadai da shi. Juju tsarewa ta rigakafi fuskar ta'addanci tana da wani wa'adin lokaci? A fuskar ta'addanci akwai doka ta musamman aya ta 605 jiro na takwas na kundin shari'ar mu. da ya kayyade wa'adin rikewar gargadin ragowa na shekara hudu. To amma abin da ya zanna takanas shine kotun shari'a ta kara bayani kan kundin shari'ar mu da cewar rikewar gargadin ragowa ta fuskar ta'addanci shekara hudu ne. Sherif Madi ya yi shekara bakwai kenan ya zarce wa'adin da ya dace. Akwai su da dama cikin gidajen kaso ya zan a nan yame ko cikin yankunan ƙasa. Don saboda kawai ana ganin babban laifi ne suka yi sai ka yi shekara tara goma sha ɗaya kanan a zo kuma a sallame ka wani bin ma shari'a za ta lura da ba kai wani laifi ba to an mutum ya yi shekara goma goma sha biyar gidan kaso daga baya aka sake shi wannan lokacin duk rayuwar ka ce aka kasara iyalin ka ne aka wargaza kamar tsarin shari'a ya fitar da kai ne daga zamantakewar al'umma an ka fito to wace irin rayuwa za ka yi. Me za ku cewa ko me za ku shawarta gwamnatin Nijar domin ci gaban aikin shari'arta musamman halar da ya kamata ta rike gaban kotunan shiya A duk lokacin da ɗan ƙasa ya tuntuɓi masharanta ta karkara ko ta yanki na tabbatar muku ta yadda muke gudanar da shari'a a nan 'yan ƙasa na da sa sa'a kaso 99 cikin 100 na durƙusar da ƙasar Nijar kan hukuntar da ita bisa take 'yancin ɗan adam. Ina ganin cikin ƙasa mai tafarkin dimokuraɗiyya muke wanda ya kamata kula da 'yancin ɗan ƙasa. Ina ganin kariyar 'yancin ɗan ƙasar Nijar shi ne abun farko da ƙasar Nijar ya kamata ta kula da shi kamin ma ya zan kotun shari'ar ECOWAS sai da yawo ce za kulawa voilà.